الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها وغنق بكني الأصل الثالث بثلث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمر ولكن قرأ way tamdo tumundi nogonyadi ati rahimahullah wal hijratu ni kannan kenna toqe sahih amma sharan da ni kannan ya كنيا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام نجل نجري كايرا غند بينا كتا سلام غند بينا هجرة روانيا نانا الله الله قم كتو سرين قاغي صحيح أنا الله قم كتو سرين قاغي لننتي هجرة قوتن كانتي وهجروهن في المضاجع صحيح أما يراني كان نقاغي نجل دبي كتا دبي ati wal hijratu hijran nga faridatun farlan hijran nga ala hadhihi al umma ay ala hadhihi al ummati al muhammadiyya ke ummato kamma farendan ke ummato be hakene ke hijran ni farlayi min baladi shirki gelihi la kapende benga ila baladi islam kata islama gunde benga wahiya hijra ke ya afarlagunga baqiyatun hijira ke farlagu kenni toqanayi ila an taquma sa'a masa'an gancike mana katta masa'an cikenga idan ho hanan ni kannan qaray kannan ni hilla kapende be kannan ni islam islamin de benga walla ndali ngandanga ni kannan ni kafira gunde benga kannan ni islamin de benga honu tona hayni aglabiyan nyai anai sasa debendi sasa tankarage kame nogondi 50 pursa ken islami nye walla tandume 60 pursa walla 70 pursa ken islami idan akalliyan ni kannan kaga hologon ni kannan kaga kubenu ga ti islami ti ke debe togonya ni islami debe itin nan sasa kairnu nga 60 poursa tandume kame nogondi walla ken kamma idan kedebeni kannan kaay kenni kayiraxundebeñe saheb idan honu daña kundo honu xaxatila ayeti keya kan kiite ŋurnunonga gella ganañi silamin kiite ñaga wurnunonga silamin debeñene masala han kanna silaminu ñe oogani kiitena kiitini silamaongatan kiiti moxon be luwan ni kenñe dusturu ni kenñe itikeni silamin debeñene amma debe be gane har silaminu inga be nonga madama luwa tana gani kanunu tana gi maga kebe do silama unga me kahir idan ikunna bani ku sogi haqiqa o gana tona hadde wi gona nonga silama unga nonga 70% ay gona no 95% ka kesu ka mani ka kahirin kita nonga silami nu kudi gabo en pay semben tanga ni preza silami ho silami ka hanka sunta silami nunga ay ngadde be go to gelli de bun nogonde silama ko nganonga 99% mana sere bane kamen nogonde kenyen ka hiringa ken jamane nka kencu kahumante jamane kene dawlati almaniya pelay kinyen silami jamane pelay kinyen inda gollinti silama ko ngaa nka tan kafero kabu kame nogonda sun islami nye bane kenya ti islamiya ka ju ka humante bane ke alluwan na deben gollini tan kafero kabu kuma kati illuwan na nguru deben kamma sahe na sabu nya sorota nanu ana imman konta kundi no immendi o immen man kata kundo itu kun qadul lu anun do hoynun nallini idan haqiqa o gana to na hailenki qurain kan man ya hailenki sha'a man sha wa aba man aba agar hube kanu ada ga makabe gano lenki haqiqan ni kan nan kaga ya islami luangan tawurnu jamane suya allah ken ni kenni islamin dingirai na sawunya hankan ni yelenki allah ndan dinan nyime gollini mo koy kodi idan gabo e gella ganen nan kaso kella ganyen lenki woni haqiqan ni kya sahih idan ati kebe gani hijira nga kenni farla nya ke ummato kamma faran ummaton kamma kata ma qiyaman chan cikken anga nani anga debeya allah gan tan dinan golli nonga wajibi nya ran kamma farla nya nan nan gira allah gan dinan golli debe ban nan daga nonga yirabe hakene ke ya haya sa'antalle سنن أبي داود دي أدو سنن الترمذي دي حدثنا هناد بن سري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تراءى نارهما لا تراءى ناراهما كهدث بها كنكي ولكن انتبه أبو داود دي أواتني سردان تانتو تنتظر هلا كنت جرير بن عبد الله انتا تغنقني أبو داود أكن كني للأمانة فاري عليه الصلاة والسلام هذا كورنجيت غوقي كتا خثامية كورنجيت كغاري نقوب سروي غنانونغا anga to har sasa soronga da anga nyin silama go honti maga ka kanne ngana raita na kurosun ko ana ta go misiden di walla an ga yin criminal haju sun tallan bi maka kaga nai do haju goy walla gibare wata ana daga iran kullon ni na korosun lon na daga ta islamin na gantin mu'minin fa ganyen kenga nyana ga tuniya idan ku surga be hakene sahaba nu ku gari idamaninya honu idi kunda du tangandenya ti sujudenye igara tunan tirita karama <laughs> idaga sujude nga andanya mene de ina sujude kya kitab sahaba nu ga da kan arju kudan ke sujudi yati nan ti <laughs> islama ken da ko ni nan ti islama ida karnden ga ida ken jawndi di mana idi kari sahem na sabu ne ikhwani tongun ni tongun ne sujudan ta ko ni nan tan salama ko di anna sayyidu so nya ko ni kenya na ko ni nan tan salama ko di maka ayati aranya nan cujudu dundara wa aranan cujudu munu dangana aranan cujudu tanga ke suranya na amma na sayyidu so nya ko ni sujiren ta ko ni tallo salama gudi idan ida karndenga ida kenyi no gonde idi jawti kallenga ken kinya farenga sallallahu alaihi wasallam faren da nyamar nya nanti diam den nan kinia na nya ken kiti ai sere gananya sababu idu kallende ado sere tanaga kahinaka kamankari idan ay megara du kari ken dian diyan takanden kanundini ke bane ga gara de man kara ken ka ga diyan takanden akam ken kita nyen no kunju ko mante ba hawnu ga ken ceda sire gana tan ni de ma iwa du kalli ma ga de ma de ken dian diyan takanden ga de sahe idan kita nyen ke sire su ay medo sire tana nya sabu ya na du kari sire be gara de ma na du kari diyan takanden ga kamma fare alayhi salatu wa salam a ti diyan ta kan dangi dangan na sabu nyamani ya imanu nya sabu ya inkara sahaba nun kaga di nya sabu inkara warni itagu min na itagu hilla kapano nya do mena kane iganda here gwenda barna hijra nya daga islamin do mena kane karnde nyini wa idan faranti na diyan ta kan dangi na diyan mu mamati na kenkiniya kem palle faranti sallallahu alaihi wasallam ikeni barana gelli islami suya kenga taxunu hilla jomme na gane mana gani islami ñanga taxunu hilla kappanu ñadomena xane allah golli no allah ta bangani ike fare tenga baka suka humantenga sahaba ti fare alayhi salatu wassalam mani dangani fare nti la tara'a narahuma silamin do kahiri ihillin bumpillin maxa ngari. mana andati i mun pillin nan maga men ngari islamin do kahira kan wala to no meya har uron da ngana nyimben kumu kahiri ngani nyimben kumu an ken nyaran ta nyimben kurai ka ga yaran kurai kai idan islamin do kafir nan kawa kunda mani tin do no naga tin do ho hon ka wanya no naga on kawalla to no meya odin ta har bane ya amma dimma be hinu ga nyaga mi me ko hadisan di menu an an ta an di mu kan taron di me kundunga ko hadisa di me anga sine nya nan ti muko walla anga nyina ngunyi me da an ta mu kan taron nyi me di an sahan ten ka ha kene idan ikhwani fal hadar kull al hadar kafirina nya gam billen ma go di an andan ta go me kam ma go di amanya ikhwani yala kan ta tu nyi tunga ke sunna gumunyani sinkengiya tauhidin ni maga idaga dingira no tanai inya ho tananu inonga awanta kenga bengalli igiraga dina gumu yang kaga ni kibare nanti tiya mo tanadi walli igiraga dina gumu inder ne kata ga wa mo tanadi kenga hada maram men cunan ninge yugo men ka palle mai ko sinki korenye aka daga dingira nyugo ada sinke ke si helu helu maki kemma rempe asage gadi aho konni sunna gumun kada Allah da nyari de be kama dungona men ngar har lenki da nya mo kon cusu sudi ndaga no kunga no ho nda mi ama dungona men ngari alle hotin daga na ti tadi sin kan cusi e nti sin ka nyi gara warin kya da ken liwa har sun kan ngara ga Allah ba ta faran junnan faran yan tona wara a masa mu Allah nan kano Allah farin digan kannan jore kan to ya guma raga ngene mani nge junubun te ya gani ta na tendara lona mengari nge kan na tendara mengari ata setu ka yati an ho ke ga go duran cembero duran botana ganin ke kai idan ikhwani qorno mu gontu siri siri siri nan ta ku na ga mu goy godi allah gan tan dinan gollina allah ta bangandini farla nyana nan gran nan daga ay serebe gana nyimme anga dingira be islamin dingira nyimmiani nkanke nga kunda be ya dunte nga kun talle mun da nya kun kamma idina allah bonno to anon tan nan kawa gilli kunda tan nan daga kunda tan de bendi sahih masana allah nya na islamin de be nyimmiani nkanke mpai kunda be kunda le mununta ho ho banda ho he kunna nyagarunta ho halan hallan kutege fasra ga he to anon tan nan kawa gillan nan daga kunda be baten batenga be nganon kote honyu kompo mundini aka argumenti ina ke kunda fulana munda a hutiyana ne garenka eh, tiwin ke sawara yawa nti bismillah an mo mogon konni adi mogon konni yawa nta anga din sawara wonte garenka tirndina ni mo gonko ya garanti ina ke kunda fulana munda misiden tetanyani nonga ile mununga karna nonga intara gana banda ko dabari intara gana ho onda minne dabari sallagati sugana kinye wada gana salli misiden ni ike ga mega ga ne hakati suga di sallagati gana kinye nda sallen kriwa moko ina giri ni saljin in saljin mutu ini sallen dabari atikani sun kaso nɔgɔn kun di nogondi kunta salni kandi daga na misire kadi yon teran koni yagaren ken callen po siren nan kompenye ona tun ko me de renga sun kaso du sun kaso mbali sun amma yagaren gara diga mbe ko amma diga bure ko dara to ɲɛ ko de anke ngatna kan daga kunda be kunda siren nyani bannan kunda nyani nonna kunda an kamisi den tano de tunga yagaren magade ona tun ko me dangani idan haqiqan ni kwai angana dingira mundun nan tanga ta gunno nga magariba ne nanti karonya na si walla kenga he kompo de ke kunda an anga ta gunno kube yala misidano wa yala kunda be gane alle mununji kunta bonno no wa kunda nu gona da angana no karanga nyana no hutro ndo sakonda alle minen chwame nyini misidendi amma kunda nu gona angana ta gunno nga hutro ndo sakon naga leminen chuna sella ga daga no zuyen dabari zuye ke be kano sasa zoike façon gabi gabi gabi yana nonga sasa igara gana dabari idan an gana ta kunya na galle munun bonno kundanu gona an gana ta ko nonga lemunun chugunu nu meda qur'anan sai nyai kundanu gona an gana ta ko nonga lemunun chugunu me dia in kollanga ga sini mo gombe ina nu kunu sina nu kunu wara ado ya ya anya ga munyi na ngana mani dabari idan fal hadar kullal hadar hayin da an dinanga sirono dingira be annan ta goyrenye sere an dinanga sudon dingira be taxo yere ñi amma nga naraga taxo dingira an dinanga bonno walla lemun dinanga bonno walla ñaxarun dinanga bonno balo ngan kitta de balon po gore ngan kitta de yaxaru ku a xajuntadu kun kun ne ate yiga tintono me moxon be a ngana tanga kamundini karsonnu xuke ken kun da lingi keda mani ya war nere ngana kite kiyen nanke ngana raga saxandira me ñini ina telen pay me nyini na daga kaset nulle ina ri hay wa me nyini ina kirake ina kirake ina kirake non na linga daga tikiyai kanon na linga daga nan ta do saka nan tin tanke ta pase gabe bugan ken kenya ni wa non na linga daga nan ti jinga no ngawa non na linga daga nan ti miside ngano wa non na linga daga nan ti osoro ngabunga no kemba ne ni hota nan ta halle kesu ya ren nan mundia mona kesu ya ren mundua amma ay gonu ngana na diga mu ko ni mi ga butu ti ke kal sini kal singa boy ha gara kangu to daga ka hausa ke da tallim ganda di ay ngiran da mu gandina do moda ku tanna dilla gandana na nge ma dilla mu gandina di de ngera diga men ko kebe ga hakran ton na nan ken ta diga pes kan ken beti hakran te diga men jon ko nden na ta hakran ton nyi nkan ken ta di idan an dina nga surono dingira be mayre mundi nga hotu akamanga inya lay worno no ko kenyi sallin nonye gelli misire ke kama li kunno ko ke gella ga ka bana ke dingrang iga sallin nonga akamanga bu ken kundai adaga kunda tanai nka kencu ko humanta akillunta taxuna gama daga nonye ati warni nonga ido soronga me ngalli nonga iwa dina masalan da barni ido soronga men ngalinonga iwa ho kapima ga dinandi kunda be gana ta kuno ho ho masal na politiki masala ga he har sun kaso ke no aga kunda be ya agille renga daga nonga dara ndi ngano de nonni bamballe de atile manan ka nonye idan nan kawa nyaga no ku ah annan kaban ya gane ke aka manga gilli ho on da maga de ma ti le manan ka gunji dinin nonye parce que nonye ni wasuron kitta hube no ga dinan pin kon ni de wasuron kitta hube no gine gundini dunai ido miranya nonga har sun kaso har yirgi sun kaso kan daga na filan cu dabar nonye har talla gare kan daga na su dabar nonye nga kamance da fe un kapalle makane ati dingiran de kitten non te tenga maganyi ma asengi di ken targa kana kota nasu idan seren nan kawa hindi ni kan di nanga daga na kane no kube andi andi nanga jin mo gombe ho girin nan daga ta ku kunda go ya ti ga daga ta kunda ka ti ya gare go na kunda ka ju kuncira mo goncire idan ya kan dori men nan nan ya ke ya gare on daga nan men jamma kullu kana ka i daga ibo iti amman janganya ni ya ka ka men janganya nan hera nyana hijabu londi hera nyana dina nyagantu hera nyana kenya ati allah di de ma iya kenya ga hijabu ngarno ho honda minarno kitanga nta nyimeno ko kota bana ina da kanga ga walli wa karna ibuguna daga no kota na ga kinyere nga suguba nga kunya garunga na sigi talon kam mai in ko ka kasagan di karau karau eh ti bonen di ka kitare ina men jamma gollo no kedo na gaire nti idan ikhwani nya hakini korosini nya hakini korosini kunna na kunna ni lingo danga nka an kore ndina nya ko to kesuka manteng an daga nan nukusu a utulwa sai a an an kan cikin dino dinan dingira nun kenya nan de mana on ga ken palle kebe gani hijira nga na na nantere nan daga kahir nde bunga ko soro ku gada kana e homundi nonga mo gombe sasa walla kenga hena daga taguno nga walla kenga hena e na, na walla kenga he nan daga na nonyi mena sonalte ngutu sahe na nyannon kere nyimi meya idan to anon da kitu dantan to koni walakin o lele ke kitabe no gondo ona kun to kono kitabe tanakani sahe o lele ke kitabe odi koni nan kaso tafsir nyu godi walakin yere o lele ke kitabe do ona kun to dingira tanai sahe والدليل دليل قوله تعالى كن الله دغان كنني كلان كغني تنكنتي ان الذين yammu nga yammu kubenu tawaffahum almalaikatu malikanu nga kun fatin diga men ko ni mo malikanu nga di fatin di walimi anfusihim kun ani idu to nyangundanai qalu malikanu kuti ma kuntum kun kunyi mani ga di aga gama hijiran nyanan daga madina qalu kunyan muti kunna okunyi mustadafina lampun to lampuntonye fil ardi munyandi قالوا ملك أنتي ألم تكن أرض الله يا لعلهم من واسعة يروى نيا fatuhajiru aga hereguno fiha kendi yala alla munyamma nyayuru wantenga na aga hereguna diwa fa ulaika kumma an kutuburdun kono tunkanti kumma an kutuburdun kono ma'wahum ikunta dingranga jahannam jahannamani wa sa'ati jahannam bono masira lagar dingira ndanya srebe dangan lagar dingira ya kem palle tun kana guru kunu sikki bugadi illa al mustada'afina magan tasoro lampuntonga min minar rijal gelli igu qorunga wan nisa ado yagarunga wal wilidana ado lemna tugunnunga la yastati'una ku intakatini hilatan sembe ya walla kenga ga hijira nyana wala yahtaduna intakande ne gaga de sabila killeya fa ulaika kumma an kutudun kono asa allah ame wadi alla an ya'fuwa anan yampa anihum baka kumma wa kana allah alla anya afuwan yampana ya ghafura ghafarana ya annisa idan yere be ha kene ke mufassiruna nun ti keni kube no ga nyim makka iga nyi do kahir nun bate ma hijran da bari lenjuru sugantia idan malika anun gi fatin ha gatin beti dangane a ku nyi mana ga ma dunga nan perugo ito ku nyi lampun to nyon nyende malika anun ti a lampun to mane lenjuru na gai ya la alla ngunyam ma nyayuru ante ngana kan daga wa kembrenga malika anun nga idi fatin di kebbe gundu gore kamma idan allah subhanahu wa ta'ala hay gara kon nan tukuta ko dingiran ni ne jahannam ni sahem kam palle tun kan da suru siki bugari ita ko dingiran jahannama ya law serebe ganan sasa ndabara heregunu mana ndabara hijira ndabar ni ku ko ngama ya la otina bugu islama ku nda motina da allah kutayanya idan aka mamma bugu islama ko den kada allah kuta da junubu gore go dabare yerebe hakene ke kanga ti taxu dingiran jahannamai to anonti amanan petinanti wa dumenadi igada allan kute kebe dabari allah gatina heregoyeni iga bara heregoyen dabari iga bara hijira ke dabar ni allah gama yampi maga wirono jahannamu di i junubun pakken ka tawhidingi maga lagaranni min nayi arjanna sahim idan to anun da ka ko serebe ga nan tauhidin amma kan bara here gunu anya na burin kanu anya lemme kanu anya yakke kanu anya hube tana manga ada junubu gore da bar gelli junubu nundi itin ka manga ama bugu salama gunno gande wa qawluhu ta'ala ada allah digan kanne kallan ke gani ya ibadiya yankomanga alladhina yamku benu amanu iga inna ardi haqiqan ke allah munyanga wasi'atun kan yurwana mana yake Allah mun nga yurwan tanya ne gelle no ko gana le ga ga gara ganta ga dinan da barna kada hero ga ga daga no ko gara ga dinan da barna kube fa iya ya tun kanti ike Allah ba fa abudun qadiba ne bana lemma ubatendi al ankabut qala al bagawi bagawi rahimahullah bagawi adan ke tafsir biha kan ke ibn al qayyim da tiga nan di tafsir ne soronga idaragati maga gemmenga ankawa ina gara soronja jamanyin kollan kaga kamma tafsir al-baqa ibn al-qayyim dati ti ga mawsiri kama nan pete nan ti asusa hantenya ne de a to kosiran da bariya sahim kolan punto ngade hagatunu israiliyatunu nyimme gawarna de walakin tafsir sirani tafsir ibn kathir ado tafsir al-bagawi ko agelli tafsir surunga tafsir surun nan gaban ka ko agelli goniya sahib kaine bun kathira ga israiliyatun nyugo nortin no kun no a honi urtin kube sahantenga ni ngani a honi tu kube sahantenga haga tana wa haditha nyilla na timana nyimme ka ta suka humante tafsiri an sunna gumun dautu bidan gumun dautu saga kan palla gara mo ni ko ibn al qayyim agara mo ni ko sagli sala ibn taymiya ibn kathir goni idan tafsirani ati gan tenni to anu do mena gani baga we ga kan nyammo de tafsirani ati gan tenni soron do mena gani إذا تفسير السيرة يعني تفسير البغوية صحيح قال البغوي بغويتي ما أن لنا بغوي كان كنتي بغويتي رحمه الله تعالى ألا جناه النكلن كجن أتي سبب نزول هذه الآية كآية ينقى سبب سورة العنكبوت دان كآية بيوغر أغرى لغركيا أصاب آية ينقى سبب شبابني كان ننقى ينقى في المسلمين سلام نيغونا دي alladhina silaminu kubenu nusra begin ke maga bi makkata igati makkaya amma nusra igano fi makkata kunga makkadi sahe aga nusra nyogo kunga makkadi lam yuhajiru imahiregu ناداهم الله الذي غنغو باسم الإيمان تلمنا كاغن تغنى يا عباد الذين آمنوا أمت يا عباد الذين كفروا أمت يا عباد الذين أشركوا يا كني لمن كاغن مغان قيمة هربنا دغا sahe Allah da ga nanti mani nanti mu'minun yani idan ke da ko sirebe gana yanga kahirun naga tauhidin amma amma bugu tauhidi kenan wannan kan mahira goy da islamin yana amma da junubu dabar geli junubu gore nga to kina kanon sahe idan to anu nga dalle nyana ke ayai an anga debe be Allah tan di nan bangandi nonga nka amma hijran dabar mu'mina nga ma tauhid nga ma islamin yana nga kan ko nga junubu gore ko kamma nka kube no katin nan ta kama mugul salama gonde la amma bugu na sabunya tun kan di girnan timani يا عبادي الذين آمنوا صحيح amma lil amana dun tanga gonda ngana gati bagawi ti kundo kun haqiqa bagawi mari ti kenya mogodi ada hillati mananye sahih bagawi mari ti koy al mujaddid shaykhul islam muhammad bin abdul hab ay ga dari ti monya mogobe sahih ada bagawi diga men lana de honde ti mananye sahih an gana baga wida diga ngabe konne nga dhahakinu diga ma da ko kalbunu diga me nga da ko daga na tuana gabe mujahid daga na ada tuana gabe diga men konno nga na aya ke na tafsiri na hatan panji kutano te aya manan ni ka kuta manan ni ka amma ada kunya ka huma mai ni nya ku diga nde pero kudanga na daga tafsirul bagawi hay annam ma ti a amari ti kundude agata da tiya man ke dange ti bagawi sireya bagawi sire nya nan kalle ke wala ken ada hillati maniya ada hillati mananye ngaji ke hame kitade idan aka man peti kahirin kada junubu gore da barge li junubu nunga wa nan ta ti faula kama wa ahum jahannam kanta akwai ne kanan ta bugi islama gonde sahih والدليل دليل على الهجرة هجرا كما من السنة قال فارن كنا ahalina dalilitu قرآننا kawulhu sallallahu alaihi wa salam ƙenni faarantin kan ƙannan ya tiga ɗanɗano kisan kakamma lantan ka ta yi wani hijjratu farantin hijjrantu kutini hata ta nkaqa taubatu wala tan ka ta yi taubatu tubun kakanta kutini hata ta shamsu ma nyingi min maɣari biyar gali hu ranga maana galihu idan hijran ta kutini matubun gan kuti tubun kan ta kutini makiyen gan nyingi gan kannan de warni kiyen gan nyingi gan kannan de birambe tubun ta gara gan kem pakatinya sahem madama kiyen ma ingi tubun gara gan hijran kan ta kutini sasa nga kubenu ngallati hijran ta gadi sasa hijran ngadi walakin kam mo gaga no ku ganta nasunum pahamini man donya ahmaqunu nga qawyo ganta dalilum pahamini ona taban ahmaqun nihilwan anga tikebe danga dangane ahmaq qawyan nyani gella gane ne qawye nganda tunga ga kenga ite qawye an kembe ga da ko qawya nganya nan an nganya na dangan jatigiya maka ayati fare alaihi salatu wassalam atila hijra ba'da fath makka hijra anta makka wa sayin palle sahih farin da kenko na ci walakin jihadun waniyya idan hadisan ya hainan tin makka wasan palle hijran tanonga kam mo gaga no ko haga tini o wadallu tanartini ona taban faren diga munya ni me sohin ke fare ngati la hijra ba'da fatih makka hijran tan makka wasan palle soronyi gilli makka na hijran nya nan daga madina mani makka ga yati islamin da bai ka hijran cina se gundinga faren lin alaihi salatu wassalam na makka wasa na makka munya nya islamin da bai nga kembirenga angana hijra nangiri makana daga madina tallinganda kananta an ni daga nan salama on kibara kenta kanu warni farenga alayhi salatu wassalam daga makka wasa ada eh, aisha ibn said ada kenya imman kenganonga wa hakada na muad bin jabal na kenya karangun danan do hamin nan nganon idan makka nyamaniya islamin dingiranya hakene idan adiga men manan ne hijran nan tanga gilli makka nan daga madina amma agati la tanqatu alhijratu hatta tanqata tauba kenya dingira sugani dingirai allah gan tan dinan gollin nonga allah gan ta bangani nonga walla kahirin dingira nyagani ke hadisa manan ne kenya hijran dalle jimi annan girnonga annan daga dingira tana amma dingira be ga gane islamin dingira nyo ko makka mo Allah dinan da bar nonga Allah dinan bang Allah ho nya nonga hijran tere a wani Allah gilli nan dike da ba ta ganna lingin dan daga ta nonga mai hijira barajen tan da de hijira na annan dinan dinanya idan faran diga men manan ka inda me girni ne kaga sahib idan sasa kauya ko aja tiki kita al sunna wal jamaa ga sahib idan ken palle waherono kannan de tamudo nyerundi sahem sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdullah rahimahullah ati falam mastaqarra tamudo nyerundi ngadim makabe farenga sabati bil madina ti madina ya amara farenda nyamar amara alla da nyamar denya bi baqiyati shara'i al islam tislamin tariyan kutenga islamin cariyan islamin cariyan kutunga idan ati mithlu zaka ko jakka me warni jakka nga sore nga ala farla gulla kutu makka walla madina warni makka sora nunga nunga jakka ngidi ona taban tuanu gabeda daga nanti afar la gulla kutu makka kaka nani saben banga nanda kinye ke hakka ni kada ke hakka abuga ni kada kin kesre hakka ai sego kebe ga konu kum patan panci minna madina sahib idan kunna ka huma denya na sabunya ay gonun kakati jakka ho ho gari maka ayanundi amanan ni na yonkin cenon da zakatu nafs na yonkin cenon di baka hilla kapenga ete jakka huma humanta yang kamin na madina sahib hmm. amma diga mpana ke ho gabe amile na katta kenga nanti afar la gunya ka maka walakin na hatan panci na nisabun banganda akini ranunga na kumbangandi kenya madina hmm. sahib aga sabati madina amara allah da nyamar da bi baqiyati shara'i islam ti islam a gun cari anun kutenga mithlu zaka ko jaka jaka nga afar la ulla ku hijra ncina hillandinga wa sawmi ado sumen nga sumen ka afar la ulla ku hijra ncina hillandinga wal hajj ado hijunga hijun ka afar la ulla ku to santen kamma hijra ncina kabundinga sahih intabihu nusxa ñuganonga kengatini waljihadi walamru bilmaruf ken nusxay koy nusxa ñuganonga kengatini waljihadi waladani walamru bilmaruf kegan nusxay koy amma asliya kengatina waladani aganati walhaji ado hiju atini waladani ado salliqille salliqille ñankarni kannan kaxay walhaji keya ado salliqille sallikillen kaka honu daga nanta farlakulla kutu makka walakin kebe gan hoji tantenga aga anyamin na madina honu ti hijran china hana ka hoga be ga kebe kam magani hijran china hillandinya wal jihadi ado jihadun nga jihadun kafar la ulla kutu minna madina kam makenya istidraju nya kam honne honne sahem wal amr ado nya mare nga bil ma'ruf ti hisron taunga wannan ado ha tan da ƙaƙaya an ilmin karɓa ka himma wa kai dai zali kentana min shara'il da islam da gilin islam a kun cire a nunin idan farai a. makka tauhid ado tsalle ko an tauhidin ba ne da sino kem palle salle lika hay sino sikki no wande idan tauhid na sino tam do sikko kita makka salle da sino sikki kita non amma ahalle faranga di madina ni kita silamin carian cu suka humanten Allah da nyamare nya tikenga kita kem palle tamudo segundi sahe akhadha faranga da alaihi salatu wassalam ala hadha ke makannan kannan kaga kamma mana silamin cari ake kama kamma a suka humante kita alagan di ke kamma madina ashira sinina sino tammi fara alaihi salatu wassalam ala sino tamme ya madina silamin cari ake kutte kita awa len honne honne honne ayan kana honne honne farin da sino tammi ya ken kamma idan maka sino tamme do siko madina sino tammi asunya manime ya tampille do sino sik sahih warni farin fati hijiran cina banan di rabiul awal nogondi sahib idan tammudo kabundi ken palle tammudo kabundi ati wa ba'daha ke halle sahib mana sino ku tammi halle amma nusra nyugano nga kenta ba'daha ke konni kentina wa tuwfiya kenna ke a konni bada hake anta ken konni nuska nyuganon sahem amma nuska nyugono a konni wa bada hake halle tuwfiya farenga fati salawatullahi nuska nyuga konni ken mo de nuska gwatini salatullahi ta tinu salawatu salawatullahi allati gannunga wa salamuhu ada kisenga alaihi faren kama sallallahu alaihi wasallam idan ke ni kita farenga afati sallallahu alaihi wasallam fara alaihi salatu wassalam aga gire hajjatul wada'i nga gare ikhwani hijira ncina tammundinga tamro banan dillo muharram kinye sina tamro banan dillo muharram sinan qaso hano hay qaso bedi qaso safar kelle safar lagarenga fare sallallahu alaihi wasallam waten na jonga kallenga ten da jonga wa hakaza hono na da jonga imman karamanya alaihi salatu wasalam waten na jonga safar lagarunga waten ga da jonga fare alaihi salatu wasalam adin kollanci ti ti mutakanga mana ti iramenga arimi siden di watte ke gara jonga hagatin be agari mi siden di sallallahu alaihi wasallam asege min barin kamma ada sedi sohon ko salawatullahi wa salamu alayhi agada sedi sohon ko nan duguta ada kafar gesu munde nya uhudu sedum furundangani radiyallahu anhum ken palle ati inna abidan min ibadillah خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده أتيكم يا جل الله كمونا الله را سوغاندي دنا من غانه إن دنا كنا نونغا بين كنا أرهم من غانه هو كبعا الله نه جل أرجنة يا komai go gelle Allah komonga Allah ra sugandu kuyli do mena gani nka kome ke faktara ma inda Allah kome ke da hon cugandi ho kebe ga Allah ne farenga da ke koni nuqube alaihi salatu wassalam abubakar radiyallahu anhu ada uyen jonga awa unu ati farin dangana alaihi salatu wassalam نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا ati fare o an maganga sana to habanuya o an maganga sana to manuya o an maganga sana to renyugunga o an maganga sana to minu yonkinga o abubakar do uye ngame abubakar da hon pahami mana ngani kebe sahaba nu nyugano nga kunti abubakar da ngani maninda ke kaba ganda ngani faren na mani kona kan kawa sere sunan dini ati komai go gelalla komo nda Allah rasugan di duname na kana do hube galla ne kome ke hube galla na rasugan di keni diga mbure ai makeni diga me gan kawa sere hundi ni sere gan kawa sunana tikeya warni ikum ma ha me ko abubakar radiyallahu anhu aga da hami nyam mo bede fare alaihi salatu wasalam a ti ala rislika ya ababakirin a ce abubakiri toganyan mɔgɔn kama hunne mana uyeke ken togonon ken palle farenti sallallahu alaihi wasallam a tawagin lusoron mpo hunnan kama serebe gano aya gada honnan ciragun yin kan madina da sirin cusu kaumantenga fi suhbatihi wa malihi ay me palle magun da da na burendi ken abubakar palle magun di serebe gada fonnan ciragun yin kan mannan yin da palle mai cu cuka humantenga agan koto be so fonnan ciragun ken abubakar ana buren kaga di ken abubakar radiyallahu anhu صحيح كم بل فارنت صلى الله عليه وسلم atingani nga gana tigini amma dina nkanagu ada ganwe fara alayhi salatu wasalam wassalam wattenga gotono honne honne honne wattenga gotono honne honne fara alayhi salatu wasalam ara kan marage ado wasin game ta ado wasin game a wasan sahaba nun da haka kin juzu ka mantenga rabiul awwal wattenga gotono

lantati hafsa na kona dangani umar allah na sikino nga ay allah na dura gana abubakar ta dura gana uyi gabe gabe ganya aga uye be dabarni fare sallallahu alaihi wasallam warni ke qissa bi ha kana ke faren fate ngoda akoni ali murana de tafsirin kube gana la hanga sa gana katta ino nga qissa ke gille ngano ma fare alayhi salatu wassalam rabiul awwal atamundo hillon kota gonnata atamundo sikon kota anya tenen kota nyai fare alayhi salatu wassalam abubakar ga sallinti sahabanunga farenga ari nan cigina iramen mutu mana na irdon mutu warna da nya aisha kompendi sahe agara gano mogon be oda kencu konno nga warna hakatin kinyoran ta kencu konni sasa aga aisa kompendi ga fajrin challendi fara alayhi salatu wassalam da irdonga da ken mutu kammunga na sahaba num pai iga sallen nogondi fare mu nya nya nyagali tikenga mo siri ada to hari kan tanonga ke dina sahaba nu nga dabar nu koy ga nya dabar nu mogombe sahaba nu ti ati ñagalum maga i kuntinto ini salle ñimme kutu warni farenga tunte ñayamai baka ken lina rungutu iyaxe nga ye sonnoronte a sage gadi na muñe iti ñagalum maga i kuntinto ni sallu ñimme kutu iga ñagali mogonɓe iga duguta ri radiallahu anhu ati aisha dangani ati farenga haso awatenga haso sasa binti kharija iwa daga na ken bangen warna abubakari aka gume nyugani kenga kenda nyi kenga madina teten nyugoya abubakar daga non beten pakatinga waten paso amma beten pakatinga kinye waten koto illi waten koto yin chake katte fare alaihi salatu wassalam aisha a awasan mene gijin mendi radiyallahu anha jinga hotin hotinde walla yo kenda na lingan lingandangani awa tokke ke ŋuttu awi ye somma sahinitayi awatini inna lilmauti sakaratun haqiqa koto kunga dangan haqiqa qoto kunga yonkin bakken dangan adawame allahumma fi rafiqil a'la nkaman cugandi setta urugintendi mana kappalle ngurgintondi kubenu ganne farangatina allahumma fi rafiqil a'la ana kenya mogadi ma aisha akhi gonga kengaruna abdurrahman koni kambaro sade ngara kendi faren ha haina wa haini warni fare alaihi salatu wassalam kambaro sare ni gallinga dangan mu'siri aisha ti da tunanti kambaro sare ke kanu nda araga ida kambaro sare ke raga riwanyu ga tina da yanki riwanyu ga tina da raga amma yanki na kambuna mogon curundi na le gundi faren dangan alaihi salatu wassalam hinnan kawa ke mu'ad ya garan nan kawa hinne nan ya. atida kambuna le gunda dangani kempalle ida kana warna watun tenya gani aranya na konto na kambun kempalle ida kine ati faren di kambon do si ima di ni kambon di ima do ngang do mangalle ga ke kambon do so mo da barni kamba do sun dem posirenyen awasaqi igi mun kamma ada wame allahumma fi rafiqil a'la yonkin bakellai fare alaihi salatu wassalam akitan kusan ta mile akitten mile birambe ida tunan ta fati alaihi salatu wassalam ay gonnati kinci gan pakati ay gonnon kaganati kinci to ko honne tenengen kota kem pagatinga hincanki hinga sanki gurupununga kuntagandi dantantoya honanonga kunga imurugoa sahe oganati murga manan peti nanti itanun kose bakure mana itaguna iranta ho wanda minne dabarni iranta daga iranta ni kun kun taguna iga jaman painita ali ya gelli kunyugone ali taxi battenya da konto ho dabarni honanunga kummuma irantaxa digamunu irawaterne wahayindinin ta diga mun usman a gelli kunyugonunga amma honanonga kunga ibugi gondi umar a gelli kunga umar di ka hangutunanchigi ati ho ganati faren fati munafiqin nyani nga kaman kalli Musa ma daga yi ngundalle ma utan na kata bito nan niwa eh, faren ka gani kenye sir su ganati faren fati munafiqin nyani ngin ka hanya na na kaman karadi ka hambo sa sigi birandi radiyallahu anhu umar ina kenya mo adi laqiran ta ka konni di ka hanga siki

awasaka irame mbi hintenga kamma bumbuntenga ti Abu Bakar radhiyallahu anhu ada mbuga ya yaxonga aga irame mbuga ya yaxonga ada sumbu warni aka palle manyen kefar nawun kana aka palle manyeni aganya kefare nga tore ngare hakati mbe aka manyan manyeni garni madina aka palle manyeni agada sumbu birambe ati tibta hayyan wa mayyita an ciro an galinte ada an puren su ka humante kan pala abubakar ce a ci kallen ni kalli ba ne a yi an da kenya kallen ta ka kan ne soro benu asi kan ganyi nan ti faren fati sallallahu alaihi wasallam

agu sellanga na ati man kana ya'budu muhammadan فإن محمدا قد مات يما بيغاني محمد وفتا yemebeganye muhamadu abato muhamadu fatu amma hubeganye allah abata فإن الله حي لا يموت allah badangal an ta

أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله